الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يو cikin yardan Allah mai kowa mai komai za mu gabatar da ɗan takaitacciyar tsokaci tare da zakin faida Shaq Abul Fathi Asani Attijani game da maganganu wanda muke ganin yana yawo wanda malam kabiru gombe ya yi a garin mina garin makka akan ɗan ɗan'uwanmu sheikh munir sheikh adam koza radiyallahu ta'ala anhu da kuma irin cece kuce da wasu yan uwa suke ta yi da irin abubuwa wanda ya haifar wanda da yawa muna ganin abubuwa ne wanda suke wato abu ne wanda suna da natija mai kyau ga addinin musulunci baki daya to tafaddal akramukumullah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 shi Nasir kamar yadda ka faɗa mm-hmm. magana ce wanda za mu yi shi a ɗan gajeren lokaci tsokaci dangane da wato abin da ya faru a ƙasa mai tsarki a minane na nake tsammani ko na wace magana da Malam Kabiru Gombe yi mm-hmm. kan ɗan uwanmu Sheikh Munir Adam mm-hmm. Alkosawi wanda wannan magana aka ramakon ba ma wani abin a ce an yi tsokaci a kai bane inda ba dan cewan kawai mun ga kamar magana tana neman ta ɗaga hankalin wasu wanda suke manufa a kai hmm. ko kuma tare da cewa hankalinsu da za ta ɗaga duk da ƙaramin hankali ne to amma kuma kar ya zamana wasu sun rudu da wannan a ala'ayi halin asasan ni na rasa me abin da zan yi tsokaci a kai saboda magana ce da nake ganin an ajiye ta a muhallin ta. Hmm. mutum ne Allah tabaraka ta'ala ya bashi aran wani sifa na ilimi sai wani daga cikin bayan Allah sai zo ya ɗauki wannan sifar da Allah tabaraka ta'ala ya bashi sai ya jingina masa mm, Allah ya baka ilimi sai ya ce maka kai mai ilimi ne mm. Allah ya baka ɗaukaka sai ya ce maka kai mai ɗaukaka ne. Allah ya daraja ka. Allah ya daraja ka sai ya ce maka kai mai daraja ne. Mm. To ai wannan ba wani abu bane saboda falaisa ba da lahi tazkiyatu ahadi hadin bayan tsarkakewan Allah ya ba tsarkakewan wani dama ko da bai faɗa ba wannan sifa ce ta shi Sheikh Munir qa'imatun bi zatihi di yanda yaje ka gane la tanfasilu anhu sifa ce qa'imatun bi zatihi mm. ilmin sa di yanda yaje Mm. ilmi ma i haisu ma ya mm. mamtu ya mm. taba'uni ilmi na yana tare da ni duk yanda nayi ilmi na yana bi to shek Munir duk yanda ya je ilimin sa yana bin sa ba wanda zai ga shek Munir a duk cikin jama'an da suka gan shi ya ce ya ga dan wasan Hausa. Hmm. Ba wanda zai ga Sheikh Munir ya ce ya ga mai buga kalamu. Hmm. Ba wanda zai ga Sheikh Munir ya ce ya ga dan rawa. Hmm. Ba wanda zai ga Sheikh Munir ya ce in dai ka gan shi alaminsa na farko sa na farko Sheikh Munir malamin addini. Wannan ko shedan ne haka zai kira shi. Wannan gaskiya ne. Ko shedan haka zai kira shi. bayan wannan sifar inda akwai wata sifar da ka sani na shiga ya mana me wata sifar wato wato eh, ban sani ko ka dire ba to abin da ni nake so in dire ita eh, da zan yi magana da shi kwaya dai shine mm. shi irin wannan shi malam kabiru gombe za mu iya cewa abin a jinjina masa ne yayi yi mm. ƙoƙari kasantuwan wannan magana ana zaton wuta a makera sai a ganta a masaka to amma dai gini ga faɗin Allah baraka wa ta'ala mm. wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa mm. kare zamana don kuna kin wasu mutane ku ki yi musu adalci mm. ka gane ka wato yadda ake cewa kamar wannan ah, misali iktibasi iktibasi uluhum bi abaihim ku kira su da iyayensu to ma'ana bi abaihim da sifansa misali iktibasi ne ku kira mutane da sifan su shi kuma ya ga Sheikh Munir bisa adalcin da yake ganin zai yi hmm. sifarsa kenan malami ne malamin addini sai ya kira shi da wannan to alayi ya ila karon labarin baka abu to Allah ya saka alheri hmm. na san ka dan kara haske game da wannan kadiya duk da cewa kamar yanda ka faɗa wannan ba mas'ala ne wanda ya kamata mu sa baki mu ce kaza a ce kaza ba a dalilin yin wannan magana akai wasu da yawa suna ganin kamar wata alfarmani. ta sa shi malam kabir gombe ya yi jawabi yake cewa ga malam munir adam koza malami ne kaza kaza ya kawo wannan sufofi wanda allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kamar wani alfarma ne ya yi masa a wannan wajen ya gabatar da shi ya magana wannan na fahimci wasu wanda suka ɗanyi yi maganganu da yawa wannan ciwon yana cikin ransu idan alfarma ne mai ya hana su ba musu ba ya zamto su aka ajiye a wannan wajen suka gabatar da magana har malam kadir gombe yana da alfarman da zai kira wani aspika zai gabatar da shi a filin wajen ya gabatar da jawabi to abin da ya kamata a fahimta anan shine wannan jawabi da ya fito daga bakin malam kabir gombe silattafa haɗuwa ne aka yi wajen da dukkanin musulmai suna nan na najeriya kuma musamman wanda suka tafi a mataki na federal a matsayin wanda za su gabatar da faɗakar da kan al'umma Sheikh Munir yana ɗaya daga cikin wanda ƙasa ta ba da sunansa a cikinsu kamar yadda malam kabir gombe shi ma yana cikinsu malam Balalu na cikinsu da wasu malamai na ɓangaren ɗariƙa da ɓangaren eh, musamman a kadiriya da shawarar kowane ɓangarori na musulunci irin magana abin da ya shafi ah, jama'atu nasar islam da makamantansu to amma abin burgewa shine Sheikh Munir an gabatar da shi an kaddamar da shi ya yi magana ne a matsayinsa ba wai a matsayin alfarma ba ne a a matsayinsa ne mai kujeran da ya kamata ya gabatar da jawabi wannan abu na farko da muke so mu ƙara yin bayani ma wanda na ga hankalinsu ya tashi me yasa da a ce shek Munir ne da a gabatar da shi to shek Munir an gabatar da shi na matsayin mukaminsa ba alfarma ba ne shi wato malamin naku ya yi masa da har hankalin ku ya tashi me yasa ku ba ba wannan makamin ya zamto ku yi magana ba abin da ya faɗa kan shek Munir na cewa Sheikh Munir malami ne masani ne ni ina kyautata zato kamar yadda dan ce ba zan ma bayanin waye Sheikh Munir ba sai dai dan kara dai kamar tarifi akai duk da cewa al-mu'arraf la arrafu saniyan mutum ne wanda a sani na na san ba neman wannan ya banye ba Sheikh Munir ba ya nemi wai Malam Kabir ban ya yabe shi ko wata sabikin wata alaka bane iyakanta na san cewa mutum ne wanda Allah mai ba a fannin fiqhu da fannin ilmai daban-daban wanda ina kyautata zaton shi malam kabiru Gombe ya saurare shi ya tattauna da shi ya ji wa innan wato barin ilimin wannan a cikin dalilin da yasa ya zo ya faɗi abin da haka ya gani gishiri ne ka ɗanɗana ka ji cewa da bauri ka ɗanɗana suga ka ji da zaƙi ka faɗi zaƙin da ka ji wannan shine abin da malam eh, kabiru gombe kada ka daɗa kada ka ƙara Sheikh Munir na farko babban limami ne a cikin Abuja limamin Juma'a idan mutum ya je unguwan gishiri za ka samu juma'ansa masallaci da dake jan har sallan idi a cikin Abuja limami ne ba wai alfarma ba da mutum ne mai mukami Abuja ba fa ƙauyen Abuja ba a cikin Abuja sannan kuma Sheikh Munir na kula da markaz wanda take ta babansa wanda wannan markazi ne makaranta ne ginanna wanda yanzu haka kuma yana gina wata a nan koza wanda tana nan onda shi ne sannan yana da abubuwa daban-daban wanda wanda in an ce za a faffaɗe su za a ce shi kaza ne banda wanda suka shafi harka eh, sana'a a manajin darakta na kaza waye banda wannan duk wannan Allah subhanahu ta'ala ya masa wannan to wannan a cikin menene wanda ya faɗa wanda za a ce a'a ya kawo wani sufa ne wanda muna ganin bai cancanta a faɗe shi ba iyakanta sai a ce wani dan bid'a ne na san ana lalaka ta oh, shek munir ne dan bida <laughs> eh, ka san ai wai wato wani abu ne wanda wato ya ramat ni bida ai hawan sallat wan sallat eh shine eh. kawai idan har aka rasa ya za a yi makaho da ya rasa ido sai ce da wari wato aka rakalla abin da ni hmm. kawai ba na son ma mu tsawaita magana illa hmm. iyaka ah, ni abin da na hanga kawai hmm, alhamdulillah na farko da ya zamana na sa ido in ga mai hankali daga cikin malaman wahabiyan ko mutum da ya yi magana mm, sai na ga marasa hankali ne karnukan ne kawai suke iyo amma ba malami ɗaya wanda yake mu'utabari mai hankali ba mai hankali dai a cikinsu <laughs> eh. sai na ga kawai mahaukatan ciki ne zalla da wawaye da jahilai da karnuka su ne kawai suke ta haushi a kan wannan abu a ban lura za ka ga ba wani malamin wahabiya guda ɗaya mai hankali wanda ya magana wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu mm. akaron kalla ka san cikin haimar da aka yi abun mm. wannan haimar gurin da shi malam kabiru gombe ya yi wannan maganganun ya yi wannan maganganun wanda ba alfarma ba ce mm. shek munir ya fi karfin wannan awun da aka bar shi mm, wallahi shek munir ya wannan ya ƙi ne ya karfa ya fi karfin awun to ka san a gurin akwai shugaban izala mm-hmm. na Najeriya gaba ɗaya ko na Afirka gaba ɗaya <laughs> malam balalo wai to me yasa sai kabiru gombe Dr. Abdullahi Balalo yana mm-hmm. gurin mm-hmm. ka fahimta ga alaran ma mai jan baki mm, malam suleiman sai ya ja mm. bai gane bid'a ba ne mm. su malam musa wane ne sauti sunna suna eh, gurin malaman najeriya karan kaf na wahabiyanci ɗaiɗaikun su ne ba sa gurin suna gurin aka faɗi wannan to kaga wannan in yana gwada maka wani abu ni abin da na fahimta shine wato wahabiya har yanzu akwai ɗan sauran aiki a cikinsu Mm. ka san aikin da yake cikin su mm. shine aiki ne na wato samar da tarbiyya wa yaran su yaran su wannan yana gwada ba su da hankali yanzu aka maka Allah wanda kace malamin ka ne mm. ka yadda malamin ka ne ka yadda yana da girma shine zai yi abin da ba daidai ba ka rasa a gurin da zaka yi challenging ɗinsa sai a media malam kun yi kaza kun yi kaza ma'ana ɗayan biyu mm. in ma tsakanin ku da akwai communication gap da malamin da malaman ku wanda mm. sai sa da kuka zamanto wawaye mm. ba ku da wayo saboda ba ku abin malaman ku in ma kuma in kuna bin su kuna kallon su kawai ba a malamai ba ba ku da tarbiyya dan inda mutum na da tarbiyya ya san me yake malamin sa ba zai yi abu ba ka zo social media ka baza shi alal akalli za ka je ka ja gefe in wani abu ne a ga kawai kun magance abin a tsarin adalci shin me ya faɗa na kuskure me ya faɗa na kuskure da ya ce malamin ba malamin sannan kuma in ka faɗa in kana faɗan wannan abin kowa ya kalla shi ne yanzu dai anan abu ɗaya za a gano da hankalinka da hankalin malaminka wani hankali ne ya fi girma gurin gano malami mm. in malaminka ne ashe shi ya koyar da ka ya fi ka sanin ilimi sai sa ya san mm. malam mujir malami ne mm. in kuma a ba malaminka ka ɗauka cewa kai kana gaba da shi to kuma shi kenan ba mu taɓa ganin yadda wuya ya wuce tsayi ya wuce tsayin kai ba tunda za a ce mutum inuwarsa ta ninka shi sau goma kaga wannan akwai hauka a ciki so wani yana gwada wato akwai raunin tarbiyya karan da rashin sa sanin kiman na gaba in dai kamar malamin ka zai yi magana ka fito social media ka zazzage shi ka ci mutuncinsa ka nuna mai bai yi daidai ba bai yi kaza ba a social media zai iya yin bai yi daidai ba ka da gurin da ka gyara masa baka da gurin da aka gyara masa baka da alaka da shi da yanzu kai girman ka ma har kake iya wannan maganan ma ashe kai malamin naka ma bai san ka ba baka da kima a gurin sa <laughs> to kaga wato wannan kuma eh. alhamdulillah garokan Allah wannan duka muna ba shi Sheikh Munir dan ni wani abun ban ga wani abu ba dan magana ta gaskiya wannan abubuwan da shi Malam Kabir Gombe ya faɗa Allah ya saka mai da alkhairi ya adalci amma kuma ya dan tawaye Sheikh Munir a irin matsayinsa dai ya kamata ya dan fi haka wato a maganan da ka faɗa game da maganan da ya gabata baya eh, har ga Allah ni kaina kamar yanda abin da yasa na gaya maka wannan cece kuce din yanda ka faɗa duk wanda ga yi magana sai ka ga ba shi da awu na mizanin ilimi Akwai wasu ne wanda suna bayan fage suna neman yada a su shigo fagen ko da tambul ne sai suna. <laughs> to kai ma me ne a ciki shi wani shekara ka je mana Saudiya in ka je Saudiya sai ka je kai ma malamin kan ya tashi ya gwada ka idan bai gwada ka baka zazzage shi a wajen yafi maka sauki. Yafi maka sauki amma amma wanda Allah ya mai daraja ya gina shi ba za ka iya rushe shi ba. Hmm. kuma yanda ka kawo wannan abubuwan wato duk jawabin yara ne aka ronka la kuruciya ce kawai na fahimta dan ka lura kamar yadda na gaya maka in ka hmm. lura ni dai ban gani ba ban ga wani babba mai hankali ba to idan yara ne kawai hankali a wajen hmm. a wajen wayin da ka lissafo sunan su akwai shugaban fa ita izalan ta kasa na gaba daya kuma wani abin da ya burge ni irin tarbiyyar mu da Allah ya mana kaga wanda ya gabatar da shi fa malam kabir gombe ne ya faɗi abin da da gaske shakmin munir haka ne hasali ma sai da ce wa ziyada da hasan husna wa ziyada domin akwai wanda bai faɗa ba wanda mazaya ne sun cancanci a faɗe shi da su tunda kaga yana da takarda ta musamman na ƙasar Morocco banda takardun da ke da shi na manyan malamai. cewa takarda ce ta imama ka je duk duniya an yi sare maka kai maka. Ba wai takardan ba wai takardan abin nan. Ba wai takardan ba wai takarda ka kallawo launa. yawa na e, e, kai ka je kai kai ka zane. a wannan takarda ce imama jagoranci jagoranci a addini bangaren addini kuma wannan ba wai abu na ba bane a wani wanda an sani hatta a can din ma da suka sa shi ya musu hudu ba domin sun auna shi sun tabbatar da cewa wato lallai akwai ishtihadi a tare da shi da hazaka to amma abin da zai baka mamaki lokacin da duk malam kabir gombe ya faɗi wannan magana abin da ya fara buɗe kalma da shi shine tawadu ya ce anan akwai iyayena wanda ni ban cancanci shi ma gaba shi shek munir abin da ya fara faɗa kenan bai cancanci iya faɗi wani abu a gaban su ba dalili kuwa shi ne kaza da kaza akwai suwa na nan. abokan mahaifina ne suwa ne kuma a cikin su ya bai su ya girmama su wanda abun mamaki wanda ka san inda yaran su ne irin yaran su ne ya tashi ya ce inna alhamdulillah. wato yan uwana malamai dan iska ya san kuma malaman sa ne fa amma gaga shi shek shi duk da hakan fa wani abin ma mujamala ne wani abin girmamawa ne tunda wato dama kamar yadda abin da ake bukata kenan to abin da ni nake so na bada shawari a nan shine da shek munir duk na maganganu da Allah kare koma kan ah, kuma ko mu dalilin da ya sa muka danyi yi wannan jawabin yawan yanda muka ga hayaniyan sun ɗauki wani kwaliti ne abin wanda shek munirin da yake da ijaza ta ɗariƙar shi tijjani wanda yake rike da ijaza fa a hannunsa na muƙaddami kana tunanin wai zai je ya kare jikinsa da wani wai dan ya nemi ɗaukaka da wannan wanda yana ganin cewa ma shi yana da wato kalubale akan addininsa wato aka Allah wai shi tijjani yana faɗa cikin mimiya mm. yana cewa wato muntaha ok na Aisha jani eh, ya mota radiyallahu muntaha أقدام أصحاب الولاية الفخام مبتدأ أصحاب إبراهيم مصباح الزلال كاغاني غرارن wato wannan fa eh kaga gane ashab rijalu manyan rijalu yadda suka tiki mafaran almajiran shehu kenan radiyallahu ta'ala kai ka ɗauki wani jibgegen malami wanda muna ganin girmansa da darajansa in ba ɗari ka tijani ya zo ya gaya wa Sheikh Munir wannan abin ba za mu ɗauka ya kamba mashe Munir ba za mu ɗauka ya kamba mashe Munir ba za mu ɗauka ya ƙara masa komai ba ku kwantar da hankalinku wani abin ba wani abu ba ne <laughs> Kabiru Gombe dan ya yabe ka so eh, Shi shine me a ciki shine nace musu ka san su abin da suka ka gane eh, da gurin da za a samu akasi eh, guri ɗaya ne gurin da za a ce yanzu malam munir ne ya eh. faɗi haka akan malam kabiru gombe shi ai mamaki a ce waye za yi mamaki waye shi ai waye shi kaman shek munir ya faɗi haka akan sa amma dan misali malam kabiru gombe ya faɗi wannan akan shek munir ya faɗi adalci ne kawai ya faɗi adalci ne kawai ba wani alfarma ba ba wata ba alfarma ba ce a sosai ba alfarma ba yanzu nan kai adalci ka ce misali ka ce sama haske eh, eh, rana ta da haske <laughs> sai a rubuta ka ce ka zo da sabon ilimi ka zo da sabon ilimi <laughs> dama da hasken ta ka ganta <laughs> asili la asili ne ka gane wani wani na wani yake cewa wai yace eh. ma za a qulu lak eh. ah, yana ga wa farin wata ya ce a qulu lak rafa aka Allah eh. farin wata zan ce Allah ya dauka ka ne ce dama an tafi sama ya yaya sama kake am a qulu lak nawwaraka Allah ko farin wata zan ce Allah ya kara maka haske ne Ya ce dama an ta munirun da hasken ka nake ganin haske kan haskawa ma kake eh kaga malam munir din kenan ah, sai yace ba sai dai abqaka Allahu muniran <laughs> lidallin alha'irina amsali mm. Allah ya tabbatar da kai a munirin ka mai haskakawa wanda suka suka ɗibauce to shi malam munir ai haske daga sunan ma eh, an gane alhamdulillah inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa da'ilan ila bizni wa sirajan munira eh. to da haka da Allah ku kwantar da hankalin ku wani abun ba wani kayan gabas bane ba wani eh. kayan tsiya bane an dan tawaye shak munir amma muna ba shi hakuri mm. ba wani abu bane ya wuce wannan wallahi wannan abun a ƙarshe kamar yadda yi mm. jawabi ina kira musamman ga 'yan uwanmu musulmi baki ɗaya yanzu muna lokaci ne da ya kamata a shagaltu da zikiri domin dama wannan ayyam ne na aklun wa shir sannan kuma wa zikir mm. domin lahafi fi ayyamin ma'adudat har yanzu muna lokuta ne na yin zikirai sai zuwa gobe ne za a fita har yanzu da sauran lokaci mu shagaltu da zikirai irin wayannan wanda suke zuwa da hayaniyar ba su da abin da su yi ne su ko sallah ake inda ba su dama inda a saurare su to wallahi za su yi ta surutu saka kar ana saurara irin wannan hayaniyar har a zo ana cewa wai malam kabiru gombe ya ce kaza wani ya ce kaza misali babu wani eh, wani abu wanda za a ce wai sabo mu'amala ko da kafiri ne za a iya a wajen da aka dace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum eh, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim eh, inna allaha yuhibbul muqsitin wannan babu wani matsala a cikin sa to abin da ake kira kenan akai hmm. lallai al'umma suna buƙatar haɗin kai akan abin da aka yi daidai wanda aka yi ba daidai kuma ba laifi kowa yana da ikon ya faɗi abin da yake ganin kuskure ne ni maganan kawai kan a takaice ina hmm. kiran masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa za ku ji wasu daga cikin maƙiya manzo Allah suna ta kiran ku da yan bid'a da mm. sauransu wannan ba wani ba wani sabab bane duk da shi wato ka san mutum in ya yi alkhairi mm. duk sabaninka da shi kar ka gwale shi mm, amma dama karon kalla wannan tanzir ɗin da ka gani na wannan maganganu da suke yi har suke kiran kamar Sheikh Munir ya samu wani wani yana kiransa dan bidiya dan bidiya to tanzir ne aqdiya aqliya ce ka mm-hmm. gane taimiyya mm-hmm. lausa ce ka gane lausatu taqtili mm-hmm. ka gane wata budi'i wanda yake cikin kwakwalwansu su wahabiya ciwon mu kafirta mu badda'antar daga nan mu kafurta mu mushirkantar daga nan mu kashe mm. kuma dan zaka ji suna ta faɗa mm. mai kira zuwa ga bidiya to wannan tanzir din rubuce yake cikin littafin Ibn taymiya Ibn taymiya ka gane yana ganin yana da aqidan kashe wanda yake kira a wanda ya fahimce shi dan bidiya wai in ya fahimci mutum a bidi'a ko da mutumin nan ba a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba nasi bane ba nasi bane inda kai ka fahimci kadan bid'a kai ibnu taymiya ya halatta musu hmm. jinin sa cewa yanzu ma kaman waɗannan karnukan su da suke hayaniya ma'ana abin da suke nufi cewa Uh, Sheikh Munir yana kira zuwa ga bidiya da sauransu a fahimtar su to suna ganin halaccin jininsa sa to wanda yake suna kishin ruwan jinin mutane hmm. ballantana a ce sun abin nan to amma dai ala halin su kwantar da hankalin su mu wannan bamu dauke shi wani abu ba hmm. kafin uh, mutum ɗaya uh, Malam Kabiru Gombe. Hmm. Wanda Malam Kabiru Gombe in za a sa mu yi magana ta adalci. Ka yi adalci Allah ya saka maka da alkhairi wannan ba cin mutunci ba ne. Ka gane? in za a ɗauki malamai da suke auna hmm. malamai su ba wa malamai ijaza hmm. sun sani ba zai shigo ciki ba hmm. ba zai shigo ciki ba amma malam munir a karon kawon ƙasa ce guda ta ba shi ijaza na ciwon kai imami ne ka je ka koyar mm. to yanzu kuma a zo a ce wanda yake da wannan ijazar kasan mm. musulunci guda ta mm. bashi wannan ijazar sai ka zo kana cewa wai ba wani malami wanda yake kawai dukunkuna a ƙauyen Najeriya suna wannan nasu a min an yamda ko rajulan rajulan min gaida an yajidu fi asara ihsani to ka gane ka ga wato akwai wauta kwarai da gaske to amma da abin da muke faɗa wannan eh, jama'a kwantar da hankali ah, ba wani abin ɗaga hankali bane su waɗannan tarbiyyar su ce tunaninsu ne da hankalinsu alhamdulillah tun da dai har yanzu ba mu ga mai hankali mm, na tsatse ya yi magana ba to alhamdulillah <laughs> alhamdulillah su masu hankalin su kan kaga ai sun yi shuru wannan gaskiya yawa ah, to masu hankali kai da su aka yi abin da su aka yi to su Allah ya saka da <laughs> Allah ya saka da alkhairi <laughs> yanzu bi hankali da shi aka yi abin da shi aka yi to wani kuma yana da yana da na ce maka fa wallahi akwai wanda shi inda a cire <laughs> wato wani ne shiru dai kawai a ciro shi a cikin tandun mai a hurgo shi daga sama ya fado da bakton in dai zai shigo wannan cycle din da zai suna ba za su iya ba kar makallaci ta ina za su samu wannan cycle to shine to wannan cycle din nake so ya shiga ta ko ta halin kaka shi yasa to ya ga ba zai shigo ta jikin sojoji ba zai shiga ta ta ta gidan iyayensa da kutubo wancan da hankalin <laughs> ku ya hakuri da Allah kar ku dinga gudu kuna kokarin shige inuwan ku ku bari lokacin da kuka ɗan girma gwiwanku ya fara kwari kuka san me kuke yi shi malam ne kun ga federal government Najeriya ce a ƙarƙashin Najeriya ya je shi ne maganar malami ne na ƙasa amma kai kana nan kana ɗan ƙauyen ka kana dalla masallaci ne kwanta da hankalin ku limami ne fa mm. a ka ta yanzu tana masallaci sana ka tamfe a ah, shi ma malam kabiru ai ya faɗa ya ce limami kuma ce shugaban ɗa'ifa ce yana rike da yana rike da markas yana rike da wato wato ni aka yana ɗaya daga cikin kullun da wa'azin da nake so da su kamar ma biya su dinga yawa waɗansu su mm. shine kawai ɗalibi ka daina gudu sama da inuwanka ka in kana kokarin neman ilimi yanzu kai hakuri ka kwantar da hankalinka ɗaukaka ba sai da hayaniya zaka same ta ban Allah ya zaka samu zaka samu wannan duk ba wani matsala ba ne shi malam munir yanzu federal government ta san da shi mm. wanda ya tura shi ne nan ah, oh, ah, ah, me yake da suna a kawai a bai shi eh, eh, shi shugaban kasa me sunan shi eh, asuwaju duka da yaddan su aka tafi wannan gaga duka to kai kuma kana nan a ƙauyen garin kuma ba wanda ya san ka kuma kana ta hayaniya to ai illan kenan ma to Allah da annabi ku kwantar da hankalinku kar ku dinga abin da za ku dinga yi kuna kuna kuna abin nan kuma wannan kaga yana gwada dai ni dai ina da kira dan Allah dan annabi zala ku dinga yi wa ɗaliban ku tarbiya wallahi ɗaliban su ba su da tarbiya akwai shek Ahmad Bamba na wato wannan ba Allah ina kaddasa shi ina kaddara shi afwan mm. astaghfirullah ina kaddara shi abin da yasa nake kaddara shi ya faɗi wani magana mm-hmm. yace wato su Allah ya jarabce su da ɗalibai marasa tarbiyya a wannan su da kansu ma wanda karam kallawa ai su suna faɗa wannan haka malaman da basu faɗa ba cikin su su waye ma su ne kaɗan duk malaman su suna faɗa yace ba su ba su da tarbiyya yace mm. sai haka wannan rashin tarbiyyan yasa gaskiya ma baya fitowa daga wajen su domin wanda suke faɗin gaskiyan ba su cancanci su faɗi gaskiyar ba to wannan matsalar da suke fuskanta amma kuma ya kamata su kula da wani abu da hmm, sai ɗalibai masu zuwa su ziyarci Sheikh Ahmad Bamba da Malam Kabiru Gombe ta tashi a kwanan. Malam Kabiru Gombe da shekara goma baya in ka ɗauko shi na magana akan Maulana Sheikh Bayar Usman Bauchi ko yana magana akan sauran shehunan mun nan har sama daga kan shi sama yana magana akan irin su eh, Sheikh Tijani maulanmu eh, Sheikh ibrahim Sheikh tijani har zuwa kan kansu irin su akadiyani ahmad badawi har masu alburda za ka ji har sansa ba haka bane amma yau bayan shekaru ka ji ya koma irin wannan murya ka kula cewa hankali da ilimi da gogewar rayuwa ya ganar da shi cewa wancan abin kuskure ne kai da ka zo da yanzu da zafin wuta wutanka to ka kula da na gaban ka ka kula da inda suna da eh. hankali sai ta ce to mutumin da ya yi abin da mu ba za ma mu iya ba har yau ba yanzu ya zo yana faɗan wannan maganan kan almajirin almajirin akan almajirin almajirin almajirin almajirin shehu tijjani ai shehu munir inda ka tambaye shi a almajirin shehu tijjani kai na nawa ne wallahi ni na san shi da tawadu'unsa da kuma yanda ya san wa shehu tijjani ba zai kakansa a na biliyan ɗaya ba wallahi ba zai kawo ba mm. ba zai kawo kansa ba ba zai kawo kansa amma kaga fa yau wannan karama shi tijani. karama shi Allah ya kara shi tijani karama Allah ta'ala ya kara wa nabi karama kuma ya haɗa kan al'umman musulmi baki daya amin muna murna da irin wannan adalci din shi duk lokacin da mutum ya adalci to ko da yaya ne wallahi muna kaddara adalcinsa kuma ko da a ce zai zo ya ce ni wannan kaza kaza ne wannan ba laifi bane dai adalcin dai ta yi amfani akan lokacinta mm. Allah ya taimake mu Allah ya sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ala